riƙe amana in mun ga dama mu ci amana to tun da haka ne aikin da aka ba mu amana ne to mu muna cikin wanda muke so mu riƙe amana ne kin gane to saboda haka sai mu jajirce sai kuma muka jajirce kuma za mu ci gaba da jajircewa na na ɗaya a yi magana da jama'u na ɗaya a yi magana da jama'u na biyu a kira a kira guduma na shugabanni da manyan eh, ƙasa eh, na uku a su hudu ba su wa'azi da sauransu so sannan daga baya kuma ku 'yan jaridu kuma kuna da naku kuma kuna taimakawa tun daga katsina da na fara yaƙi da kwaya har zuwa yanzu 'yan jarida sun taka rawan gani na na ban sha'awa wai kana yawan magana kwayan nan wai kai me yake baka tsoro me yake baka tsoro da kwaya ne kana tsoron kwaya ne ko kuma dai me yake baka tsoro da kwaya ina ganin illansa ne kawai so in na ga in na ga dan wani sai in ji tsoron dana in na ga dan wani sai ina tausayin iyayen in na ga dan wani to sai na gane ai tare muke da su in sun lalace din mu ne kuma za su da su addaba to sai ka ga rayuwansa kuma ya lalace ha abada ko an kai shi eh, asibiti in ba an kai shi da wuri ba ko ya warke za ka ga illan kwayan nan saboda haka ni na ga illa na kwaya ne allah ya sa na fahimci illan kwaya ya fi karfin duk yadda ma ake zaton wai a ah, ya sha kwaya mm, mm, mm. illan da take yi shine matsala a gare mu don kaga ba makaranta kaga ba sana'a kaga ba tarbiyya kaga ba imani kaga ba tausayi ba su san abun da suke yi ba in ba sun sha kwayan nan ba in sun sha kwayan nan kuma ah in ba haka ba alhaji mutum ya ɗauki wuka ya tsole idon mutum ya kwakule ba a wani abu zai da shi ba kawai don sun yi fada koko suna zaune akan akan akwai kwallon kafa su ɗauki ana musu a manchester united ta ce a liverpool ne a ɗauki a kan wannan a su soka wa juna a alaji matsala ce babba kuma ba karatu fa ba sa makaranta ba sa na addini balle na boko su din nan ba sa ba su san ba su iyayensu ma sun fi raina iyayensu da kowa ma iyayensu tsoronsu suke ji a nan akwai wanda ya kashe wani aka je gidansu ba same shi ba ka taho da uban da ya ka zo sha me kawo uban sai ce ranka da na zo in maka alkawari inda na san kuna neman sa ya aikata wannan abun nan din ni zan kamo shi in kawo shi na ce baba kar ka sa rayuwanka a cikin halaka in ka gan kar ka kamo shi in ka gan ka kira mu mu za mu tura 'yan sanda domin yana iya kashe ubansa in ya ce zai kamo shi zai iya kashe shi yan kwaya kenan so ina ma kira ne ga duk da gwamnatoci da attajirai da malamai da kowa da kowa mu haɗa kai mu yaƙi wannan abun ai ba daga sama jannati suke zuwa ba mota suke shiga daga wani gari su shigo cikin birnin kano sannan su zo su sayar su yi su bada kasan kuma eh, eh, tsabin population tsabin yawan mutane a birnin kano yaran nan haka ake basu lungu lungu sako sako ana na ana ta lalata mana yara to mu tashi mu ce ya isa ba magana ba mu tashi mu ce ya isa da aiki a kawo shirye-shirye wanda za a gyara yaran nan a kawo eh, eh, eh, labaru wa 'yan sanda ko hukumar tsaro wanda za su ringa kama in an kawo kwaya gashi nan kwaya ne to sai a ji a kama mun fara samun irin haka mun fara samun nasara ko shekaran jiya tramol tramol katon hudu aka samu aka kawo ofis nan katon hudu sannan jiya ba wai abun nan wani da katon na, na, na kwayan da bai da lebur guda 35 muka kama a cikin sabon gari 35 wannan wanda muka gani kenan wanda wanda ya sirare wayo kuma wa san iyakacin su saboda haka shi yasa nake cewa sai mu haɗa ƙarfe da ƙarfe domin in sun zo a cikin mutane suke to su yi kokari a sirrance ko a bayyane duk wanda suke so su zo su faɗa mana mu kuma za mu yi aiki za mu kama su kuma na tabbata gwamnati na da na da na da niyan taimakawa na ga cewa eh, eh, eh, an hukunta su da su kai magana cewa iyayen masu shan kwayan nan suna tsoron su kansu iyayen suna tsoron su amma su kuma masu shan kwayan suna tsoron ka ah? to ainihin hukuma ne sai rarrashi halibi kuma ne hajiya ko ba haka ba haka ne baba zai kama ya doka ko ya daure ko ya kai kotu to ka gani amma mu za mu kama za mu tsare eh. za mu kai kotu Wataƙila ma haɗa rankwashi a'a mu ba ma duka ya eh, saboda doka bai ba mu daman duka ba eh. ka gane amma ya ba mu daman mu sa'an kwa. ka gane ko ehe in ka tashi za ka yi tashin hankali za mu taru mu kama ka tunda yan kwaya ne ba su san me suke ba za su za su taru za mu taru mu kama ka mu sa maka ankwa yadda ba za ka ji wa kanka ciwo ba ba za ka ji wa kuma wani ciwo ba kuma ba za ka gudu ba yau ina za ka gudu ka je in ka gudu in ma wai gudu za ka bi shi ina ma zai je ba sai ya samu dama ba ai aikin da gaske ake yi ai ba ba aikin sai an yi shiri ba aikin sai an tanadi abubuwan da duk ya kamata a tanada ni kam sifi um, so nake na ji a cikin jihohin najeriya duk da ka taɓa yin aiki ka zagaya wace jiha ce ka fi jin daɗin aiki a cikin ta ki haɗa ni faɗa da mutane karki haɗa ni ban zabi na zaɓe ba amma hajiya eh. a kano aka sami singam ka samu ka singam ka san an saka maka singam kenan oh, na sani mana to me ne singam ka san singam din kuwa eh to na tambaya aka ce wani indian film ne aka yi akwai al'ummar su ta dan gurbace su ma sai aka kawo wani dan sanda wanda yake aiki tukuru don ya gyara al'umma sai suka ga kama aikin da nake ya so ya kama da wannan shine yasa suka sami suna haka dai naji kana fatan ka ga singam din nan shi wancan a'a haba hajiya sai dai neme ni ko <laughs> amma kai baka taba ganin film din ba ka taba ganin film din no ban taba gani ba ai ba da time na film ban mm-hmm. ban da time na fim amma watakila in allah ya kai mu an yi zaɓe lafiya an gama lafiya a cikin annashuwa na murnan an yi zaɓe lafiya eh. zan nemi kasa ɗin sun gamin gani in ga takwarana watakila kafin za mu zo kan batun shirye-shiryen zaɓe don mutane sun aiko tambayoyi sosai amma dai kafin nan ni dai ina so na ɗan sake shiga cikin ɓangaren rayuwar nan so nake na san wai wani abinci cp sun gam ya fi so ne to <laughs> me sauki ne na in canka canki barabusko da miyar taushe a ba ba barbare ne to ni ga yamin yamri ne a a tuwo miyan kuka da kyau da man shanu ko ba man shanu eh duk wanda ya samu kowanne da yake so nake in an samu da man shanu da ba man shanu ina jin daɗinsa da man shanu ina jin daɗinsa da man shanu da yaji ina jin daɗinsa ah. eh kuma zan ci miki da safe zan ci miki da rana zan ci miki da dare bai taba gimsata ba in dai ina jin yunwa in dai duk wani abinci da na samu larura ce eh, amma in dai za ki min gata misali na zo abuja in za ki min gata cp eh, me za a yi ma ce to miyan kuka jiya eh, in ki min wannan wato idan aka buka to miyan kuka an gama da kai an gama da ni alhaji amma ba fa hacin can ba ba zai sa don ka kawo kwaya in kasa kama ka ba <laughs> ai gaskiya magana kenan duk da ce duk da dan tuwon da zan kawo na dan wannan din na ma sa man shanu da yajin hajiya ba zai hana haddar ruwan sanyi amma lemo kana shan lemo kana shan lemo ko ruwa kake sha duka ka ce lafiya ka kalau baka da wata matsala iya eh to alhamdulillah alhaji zan da kara shiga rayuwar kaɗan ka san yanzu lokaci ne na mm. ƙwallon ƙafa mm. kuma ga kanin kamar matashi ba wanda zai ce kayi sittin mm. kuma da zama na jana ambatar su arsenal su liverpool Shi ne wace ƙungiya ce take goyon baya a ah, eh, kana dan sanda ba lokaci ai ba lokaci amma yanda da na kan ji yara suna a ah, arsenal manchester united akwai liverpool ina jin su wannan amma wai ban da sha'an kwallo eh actually gaskiya magana abin da nake sha'awa shine kokawa ba na gargajiya ba na wrestling eh to wannan eh, ina da su Daniel Bryan kenan su Daniel Bryan na yanzu kenan kana da sha'awa su Roman Reigns eh. in na fara na fara miki tun farko fa wasu baki san su ba kin mu Bulldog brawa ni dai na san Hogan dai to kin san Mighty Eagle na san igo ko wata waka su watakila hakso eh, hakso wane ne yake da suna jim dogan su to sifi ban sani ba ni dai kaga mota ta zamani duk ka kyale ni na fi son crv to eh ni in na samu crv shi shikenan an gama magana eh ban san cp kuma wace irin mota ya fi so ba mota wacce za ta ɗauke ni ta kai ni inda zan je in ma crb ne in marsandi ne in pijo ne ni dai mota kawai bukata na ta kai ni inda za ta kai ni kai baka da zaɓi na mota a mota wacce mota kuma eh a ɗauke ni dai in je inda zan je ba in ma in ma gurgura ne sai in hau gurgura in tafi ai na sha na sha tafiya gurgura ko eh, a'a ni dai a kai ne inda zan je kawai ba na da mota kowace ce Allah ya bani alhamdulillah akwai wani bidiyon ka kusan da a ce shi ya fara fitowa mutane suka gan shi ina ji lokacin da kana katsina eh. kai wani bidiyo a'a bari in gyara ni ban yi bidiyo ba aka dauke ka a bidiyo ban yi wannan ba ma aka dauke ka wanda yudon ya ringa yawo a eh, gari ka labari mutane suna kallon sa ba mu ba mu sha ba mu sha faɗa tukunna mana ka san wannan bidiyo ne tukunna ke faɗa ai kace na zina nan maza kwaya mata kwaya eh. ai shine yara kwaya ma ai duba ka san da aka yi eh, bidiyo na ya fito Allahu alamu kana ji ko na kama masu laifi na yi press conference mm. da 'yan jarida da 'yan talabijin da 'yan rediyo mm. sai da muka yi sai kamar yanzu haka sai muka kare na na talabijin saboda haka muka ce to mun kare na talabijin saura wanne saura na hausa na rediyo saboda haka sai na yi ta magana na saki jiki ina rangwaɗi <laughs> to suna to ai ana gani na wancan abun da ya sa ai ban san ma ana dauka na ba eh. in ka lura eh sun shammace ni in ka lura ko yanda nake yi ka taba gani na kalli ma kamar ah. ban san ana yi ba sai kawai bayan kwana ɗaya ko kwana biyu na fara ganin bidiyo mm. da na gani ma ban buɗe ba eh, sai na ga suna shigowa da yawa sai na ce ha ah, me ne sai na buɗe sai na ga ana maza kwaya mata kwaya ce inna lillahi amma da na duba da kyau sai na ce a nemo min dan jaridan nan da ya min wannan eh ka aje eh, eh. na ce a nemo min dan jaridan nan eh, a nemo min dan jaridan nan da ya wannan to sai suka tsorita suka zata ko fushi dai ni kuwa na neme shi don masa godiya domin ya zama alheri domin kowa ya ji ya ga cewa yawa akwai illan kwaya mm. so in baka tunanin abun ma yanzu ka fara tunani mm. in ka ga police commissioner ne yake magana in, ba za ka mai da hankali da ba mm. yanzu za ka mai da hankali saboda haka sai zama alheri a gare mu da, aikin mu da mu duka gaba daya eh, yanda aka yi kenan wato baka na damar wannan bidiyon da aka yi na maza kwaya mata ai na yi wanda ya fi wannan wanne ne kuma wannan wanne ne ba ku ba kuna gani ba me ne <laughs> oh na tuna na tuna wanne ban sani ba amma eh. abun da nake so ka gane shine in ka ce za ka yi abu in ka yi niyya za ka yi abu mm. kuma abun nan na alheri ne kai ko na sharri ne in dai ka yi niyya to ka san cewa akwai sakamako mm. sai ka duba sakamakon abun da kake yi mm. to sai ka yi himma sai ka yi shi bari mu ga tambaya cp um, cp gam akwai in aka ce dan sanda abokin kowa eh abokin kowa amma fa wasu kuma da sun ga dan sanda sai su taka da gudu to idan aka ce dan sanda mutane da yawa musamman a Najeriya ana ganin wani wata institution ce ko a ce wani bangare ne na cin hanci da rashawa in kana da gaskiya in baka da kuɗi ka zama mara gaskiya in baka da gaskiya kana da kuɗi ka zama mai gaskiya saboda batun da ake na cin hanci shin ya cin hanci kake ya kake kallon cin hanci da rashawa da ake zargin yan sanda da shi ya taɓa biyowa ta kanka kawai ya taɓa biyowa ta kenan <laughs> kana nufin na taɓa cin hanci ko kana nufin na kama ɗan sanda mai cin hanci ko me kake nufi eh watakila kai ka taɓa cin hanci to ai haramun ne ai haramun ne ai allah ya faɗa mana abu kaza halal ne abu kaza haram ne ta gane ko akwai kuma wanda ya bari a tsakiya wanda ya ce kar a yi dogon bincike to abun da duk sisi da allah ya ce haramun ne ba na son shi ba na bukatan shi ba na fatan wani mutumin kirki ma ya yi sha'awan karban wannan abu domin haramun ne kuma aka ce mana idan ka ci haramun nama ya fito a jikinka wuta za ka je kafin a je ga shiga wutan ma wanda duk ya baka kuɗi baka da daraja a idonsa baka da mutunci a idonsa ina za ka yi da wannan abin kunya na na bidiyon ka kana tsoron wala kiri eh, ah, kai baka tsoron sala ai duk wani wanda ka sani wanda ya san batun wala yana tsoron wala don su mala'iku ne wanda allah yake ba eh, umarni su yi abu To, Halima za ta um, tambaya. Za mu shiga fagen wato tambayoyi da mutane suka turo, amma yadda ka san wato mutanen Kano aka zuwa wannan abin. Dan ni da tambayoyin tun jiya nake duba tambayoyi da suka fara turowa, amma yawanci mutanen Kano ne. kuma mutanen gama su ne a gaba-gaba watakila saboda zaben nan da za a yi wanda ake cewa <laughs> gama cera raba gardan ba gashi kuma baka da nisa da gama to tambayar da zan fara karanto maka dai ita ce wanda ake maka fatan alkhairi kuma ta fito ne daga wani mazaunin gama din shi mai suna awal muhammad dan larabawa ya ce wani kira za ka yi ga al'ummar mazaɓar gama inda za a sake zaɓe duba ga saka lokaci cewar za ka shigo mazaɓar ta gama kuma al'ummar mazaɓar suna ta jiranka amma har yanzu baka samu zuwa ba wani sako kake da shi ga al'ummar gama na tabbatar da tsaro domin a ba kowa ya yi damar zaɓe cikin kwanciyar hankali. to da farko dai mutanen gama sun riga sun gama da ni to saboda sun shugabanninsu sun yi gangami sun zo nan ofis sun same ni mun tattauna mun fahimci juna abunda muhimmin da muka tattauna shine na yin zaɓe lafiya a gama lafiya suna tare da ni mun fahimci wannan ni ina tare da su mun fahimci wannan to saboda haka ma sai na faɗa musu na ce in allah ya kai mu kashi gari kuma zan zo gama saboda in sadu da mutanen gama su ganni in gansu su faɗa min in faɗa musu in kuma roƙe su a yi zaɓe lafiya gama lafiya ko dai ban zo ba ku yi haƙuri ku gafarta min wasu abubuwa suka taso wanda bai bani iko ba amma ina kyautata zato gobe in allah ya yarda zan yi ƙoƙari in ga in zan samu ɗan lokaci ko da minti goma ne in je gama saboda mu yi magana da su in cika alkawari kuma so sun tambaya ko za a yi zaɓe lafiya bi izinin za a yi zaɓe lafiya don mun ɗauki matakai wanda suka dace kuma ana addu'o'i kuma muna fatan allah zai amsa mu kuma za mu jajirce mu yi aiki da gaskiya bilhaki masu bibiyar mu kuna tare da bbc house ne a shafin facebook kuma muna tare da kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp muhammad wakili singam <laughs> kana son a ci gaba ko da ce maka singam din soyayya ce hajiya gaskiya ne <laughs> eh, soyayya ce wato soyayya mm. batun zaben nan da aka yi gaskiya hankalin mutane ya tashi sosai kuma wanda za a yi eh, wanda za a yi sannan kuma mutane wato daga manganin da wasu 'yan siyasa suke yi mm. da alama wasu daga cikinsu suna da mugun tanadi don jiya da dare jiya da dare nan ba mun bar ka. ina jin wani dan siyasa yana waya yana tunanin cewa a kawo a kira in tauri na waje kaza a kira in tauri na waje kaza sun yi tanadin da za su shiga gama da wuri wataƙila su shambace ku ban sani ba kuna da wani shiri ko ku na musamman da bayanan sirri da kuke da su wanda za ku katse wannan hanzarin nasu ko kuma wace duk wanda ya duk wanda ya shirya kun shirya masa <laughs> ai an faɗa zaɓen shugaban ƙasa ko hmm. an yi tashin hankali an faɗa zaɓen gwamna an yi tashin hankali lokacin karkamanta kano ne gaba ɗaya yanzu fa ɗan tsirarin waje ne daga gama da ina ne da ina ne ko ba saboda haka abin da nake nufi shine ba yawa wuraren da za a yi zaɓen ka gane hmm. to inda an yi lafiya an gama lafiya wannan ma in allah da za a yi lafiya a gama lafiya saboda ai abubuwan da suka sa aka yi zaben farko lafiya da na biyu na lafiya har yanzu suna nan ba abun da ya canza ba abun da ya gaskiyar magana ma sai abun da ya karu yan sanda nawa zaka zuba a gama da sauran wurare wai kai dai ka je mana ranar zabe ka duba ka gane wa idon ka ba zan faɗa ba saboda saboda shanin tsaro <laughs> idan mutum ya zo da wargifa me zaka ce masa <laughs> wargi wuri yake samu walaji ai wargi wuri yake samu ka gane ko Eh, kullum ina faɗa duk wanda ya taka doka doka za ta taka shi fakat ga wata tambaya mai matukar mahimmanci da na samu mm. sai dai kuma ban gane sunan wanda ya rubuto ta ba sosai abin da yake cewa shine ranar asabar din shin jihar kano ne za a hana wato zirga-zirga gaba ɗaya? ko kuma a iya waɗannan yankunan da za a yi zaɓe ne kawai to baki ji ba yana cewa wai za a yi zirga-zirgan eh, za a kawo 'yan daba daga ina za a kawo 'yan daba daga ina hmm. to daga gun zaɓe ne za a kawo 'yan daba hmm. to saboda haka kano gaba ɗaya za mu ɗinke ba motsi sai daga a'a ai saboda lafiya da zaman lafiya hmm. ya fi mana komi duk abun da ake yi eh, gashi na yanzu muna hira da bbc in ba zaman lafiya za ku zo in ba zaman lafiya ne zan zauna nan yi dukkanmu nan ga muna ai ba zai yi ba saboda haka ba abun da ya fi lafiya da zaman lafiya kuma kanawa suna son lafiya da zaman lafiya in ka ga wanda yake so ya tada hankali mm. to shi tsirare ne a ciki to sai mu taru dukkan mu bar tsirare ɗaya duk ya cuce mu gaba daya mm. ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kuma aikinmu ne <coughs> shine muka rantse za mu yi shine aikinmu na ga mun kare rayukan mutane mu ga mun kare dukiyoyin mutane duk wanda ya ce zai kashe wani ko zai ta da hankalin wani ko zai raunata wani ko kuma zai lalata dukiyan wani to ba za mu yadda ba za mu yi aikinmu bil haƙi da gaskiya mu ga cewa hakan bai faru ba ka ce dai kanawa kenan su shirya mm. mai siyan burodi ya siya buredin sa tun ranar juma'a da daddare ba fitaran asabar ba fitaran asabar a ni ban ce muku ba fitaran to yau wato yau wato yana karin bayani ka ce zaka dinke Kano ai dalla dalla yau ai ana ba ba batun tafiya kuke ba eh, eh, zirga zirga akwai akwai zaben da aka yi aka bari aka ce ai zirga zirga a'a to me yasa wannan za ku ce a siyi burodi wancan an siyi burodi ni ka san ina da son burodi sosai kamar yanzu zan kwana a Kano wancan kin ce a siyi burodi a to don me oh, oh. burodi na na siya Abuja na ajiye a gida shi burodi yanzu in kina so bayan eh, abun nan dina kullum shi nake ci ko da ruwa ko ba ruwa ah, shikenan duka duka together ai filla ne shi ma rabi da rabi to ai san filla da son burodi <laughs> kina hada da kosai sosai na sani hajiya hadda lemu ka gane to saboda haka ina so a yi min kyakkyawan fahimta mm-hmm. eh. kar a jirkita mini abun da na faɗa to wata tambaya bari ya eh. tambaya ne ko za a bari a yi zirga-zirga kamar yadda aka saba mm. wannan ma zaɓe ne ko ba haka ba mm. saboda haka ba za a bari a yi zirga-zirga yadda aka saba na kullum ba mm. shi ake nufi ba ba ba ba wani tashin hankali a yankin ce a Sibirodi akwai alamar tashin hankali kenan ina tashin hankali ba tashin hankali a wai tunda da ita an kaje ita komai na duniya burodi eh, ko aljanna ta je sai ta ci burodi wannan insha gaskiya ne na duniya ma da dadi hajiya bare na aljanna bare na aljanna <laughs> um ka san akwai wani bidiyo fa da aka nuno wata baiwar Allah tana zinduma kuka tana cewa ita fa in ba CP wakili ba sai rijiya to shine yanzu wani Buhari Muhammad ya turo yake cewa dan Allah BBC Hausa kada ku manta ku isar da wannan sakon mana na bidiyon wannan baiwar Allah da ta ce ita CP take so kuma gashi ta zo a sa'a CP matar shi daya <laughs> ah to idan na fahimce ki kina daga cikin mata masu cewa ƙara aure to ai ƙara aure ai sunna ce mai kyau ai ko ba haka ba CP ana jinki abu ana jinki da albarka eh, ba wani abu <laughs> suna ce mai kyau ana jinki da eh, eh. inda ai babu akwai halin ma ai ah, ai ai shi auren mata fiye da guda yana da kyau hudu aka ce in ba za ka iya ba ka yi uku in ba za ka iya ba ka yi biyu in ba ka adalci ka yi daya to kaga wannan bidiyon da ake faɗa ita wata tana nan ana bidiyon yana ta yawo a duniya cewa ita wallahi sanka take kawai ita a duniya maza sun fito sa aure ta ta ce ba ta son su ita yanzu ta ga mijin aure eh. ka ga wannan bidiyon na gani an tuturo mun kowa da irin sa to ta maka akwai akwai mai cewa zai ba da sadaki akwai mai cewa zai yi kayan lefe na ce musu ai ba daki suka ce za su gina min gida <laughs> na ce ya hayya kayyo <laughs> yes na gani yanzu dai ka fara zuwa zance kenan ya ai ban san ma inda take ba ban ma san sunan zan nemo maka ba matsala Hmm, to kin a'a ba batun ina so ko ban so bane ki yi hankali kai ki ta damin hankali a <laughs> sha akwai abin da ke dada hankali ah, ni ba mutum bane ajiya a gida na hmm? gane na gane mu bar wannan a ake kika dauko a'a a bar shi yanzu na rufe shi to bakin da yace ayi ya ce a bari ya ce a bari ya sai sai kai shiru amma da alama da yi kana tsoro kamar mijinta ce ne hmm? kamar kai kamar kai kamar mijinta ce ne na ga alama kana tsoron gida duk da ana tsoron ka a wajen kwaya suna tsoron ka da masu laifi ai na ake tsoro na ma amma kuma a gida kuma kana tsoro in ji waye namijin duniya ne ni a gida bari in faɗa kashi kashi a bar magana a'a yo kuma ai tambotsan me yake wannan zaman zaman lafiya ai ya fi komai zaman dan sarki zaman lafiya alaji um, cp kabiru muhammad baba sidi ya turo da tambaya ya ce wace rawa mutanen kano wato police community relation wai ban gane wannan unit din da yake faɗa ba suke takawa wato wato wasu jama'a ne da suke haɗaka da yan sanda suke haɗa kai suke ayyuka na samar da tsaro su ba yan sanda bane al'ummar gari ne amma suke haɗa kai da yan sanda wajen tabbatar da tsaro a to shine kabiru muhammad baba sidi din yake cewa wai wani irin haɗin kai suke baka wajen tafiyar da aikin ka ni ba wanda baya bani haɗin kai ba su kaɗai ba har yau ban samu mutum ɗaya wanda bai bani haɗin kai ba kano saboda in baka bani haɗin kai ba yau ai da kanawa kake don kana cewa suke su suna son zaman lafiya suna so a yi yaƙi da ƙwaya suna so a yi yaƙi da daba to ina dalilin da ba za ka bani goyon baya ba hajiya saboda haka a kano alhamdulillah rabbil alamin amma na jawo sai 'yan siyasa suna korafi da kai cewa kamar baka adalci kana karkata wani bangare ka ce kuma kowa yana son kakano. a'a ban ce kowa yana sona ba ina da masoya ina da makiya ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai makiya balle ni ni dan sanda ya kake ji da masu zargin cewa ka karkata wani bangare baka musu adalci yan siyasa kaji tun farko na faɗa maka shi aiki amana ne ka gane ko kuma ni na san nauyin amanan nan gurgudun sani na da fahimta ta idan na bi bayan ɗaya na bar ɗaya na zama azzalumi don me zan bi bayan jam'iyya ɗaya in ƙi ɗaya ko don me zan so ɗaya in ƙi ɗaya bayan aiki na ga yanda na yake an ce kowa nawa ne abun da zan yi kawai shine in kare doka in kare oda in kare dukiyoyin jama'a in kare rayukan jama'a kuma a jama'a nan ba a ce na wannan jam'iyya na wannan jam'iyya a jama'a aka ce gaba ɗaya da ɗan siyasa da wanda ba ɗan siyasa kai haɓarawo ma an ce in kare lafiyar shi mm. me um, alaka ka da gwamnatin Kano musamman gwamna shine babban jami'in tsaro na jiha eh, me alaka ku da shi alaka mu mai kyau kuwa mai kyau sosai in aiki ya taso yana nema na mu je mu yi shawara mu ga yadda za a yi aiki yana ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari ba abin da za mu ce masu sai godiya Allah ya saka masa da alheri akwai wani abu da ya faru kwanaki lokacin da aka zaɓen gwamna an samu watakila ya lokaci ya kamata ka fayyace wa jama'a yanzu karamar hukumar nasarawa wajen tattara sakamako aka samu abin da ya faru aka ce an kama mataimakin gwamna ko ce kun tsare da shi amma so suna cewa kun kama mataimakin gwamna ne ka tantance mana menene ne faru ba PPR ne ba ku bayani ba ga mai gida gaba daya ba ya faɗa muku ba kuma abu ne wanda yake ai ya ya wuce amma abun da ya faru a takaice shine da dare karfe biyu na dare ya je wannan waje ya shiga wajen tara ƙuri'u aka samu hatsaniya mutane sun yawa saboda haka aka aka tserar da shi aka ba shi kariya kuma ka je ka tambaye shi ko ya yi mana godiya ko bai ba saboda jajircewa da aka yi na tserar da shi daga wannan wajen ha ka ka je gidan gwamna ka gaba 'yan sanda ka je gidan dipti gwamna ka gaba 'yan sanda 'yan sandan nan kafin ka shiga gidan gwamnati ko ko ina ne ba 'yan sanda ba ne ka isa ka shigo haka yanzu da za ku shigo gate din nan ba 'yan sanda ka isa ka shigo haka kuma ko ina ba a zagaye ba ne mm. to wani in ya ga dama sai ce ni fursuna ne wani kuma ya ga dama ya ce an bani tsaro ga tambaya daga yawa to saboda haka kullum kariyar rai shine namu in 'yan sanda da suke tare ai ba za a ce sun tsare ni ba kare ni suke ko ba haka ba to balle kuma in na shiga wani mawuyacin hali ka gane ko wanda yake a nasu tunanin suna ga kaman zan cutu ai za su kara ne akan abun da daman yake nan ko yawa to abun da ya faru kenan amma eh wata abewar Allah ce Hajiya Balaraba Ramat Yakubu ta turo da tambaya marbuciya ce aiko marbuciya ce fitacciya makuwa mm. tace tana maka fatan alkhairi sannan kuma tana so ta sani dan Allah wai yanzu idan kai ritaya sai gwamnati ta sake daukan wani mukami watakila na wata hukuma ta baka za ka karba? yau me kace ba ka ce da saurana ba ko ke ce kika ce da saurana eh, ne ba kika ce dan wani kamar dan saurayi saurayi haka ai ha yanzu akwai karfin ha yanzu akwai lafiya ha yanzu akwai niyya kuma duk abun da ka sani muƙaddari ne daga Allah to in aka bani mukami a ah, me zan zauna in yi a gida tunda me zan zauna in yi sai dai zauna haka kawai daga safiya dare kawai tuka taxi eh, na iya tuki mota sosai kuma ina so na gaya maka cewa wallahi akwai dubban sakonni da suke shigowa Allah ya sani bamu da lokacin da zamu iya karanta su amma a cikin kashi um, goma na nan na saƙonnin nan kashi takwas duk fatan alkhairi ake yi maka to na gode eh, Allah ya kuma ana nuna maka soyayya sai dai wani dan Gombe ya kalubalance mu ya ce su a matsayin su na yan Gombe me ma sunansa daga can sama naga saƙon sa ya ce suna jin daɗin yadda ake nuna wa ɗan garin su soyayya amma wai ba sa so a kira shi singam ina dai so na ba shi ansa cewa kun ji da shi da kansa ya ce ba wani abu bane soyayya ce ta sa yan Kano suka saka masa suna singam kuma shi ma yana son suna kuma shi ma yana son suna an yi batar ta batar ta da Halima eh dazu naji kana wa yan sandan ka bayani hmm. kana batar taya wai yaushe zaka taya ne 26 ga watan Mayu in Allah ya kai mu na wannan shekara nan da wata biyu ka kutar taya kenan in na sa'a na kai ba in ne sa'a na kai amma ai sa'a ne ba sai ina da rai ba tukuna ai sai ina da rai zan yi ritaya to yanzu idan ai na kake so ka ritaya watakila kana da wata jiha da kake so ka je ko wani je kai aiki a kin dan sanda ina kake fata kai ritaya kana ji ko in dai an bani aiki ko ina ne zan je don yin aiki amma in na yi ritaya ba da abun yi to babana alhamdulillah rabbil alamin yana da rai ta tana da rai masha Allah eh kusan in ce ha yanzu ni ina ganin kaina yaro ne dangata mm. eh dangata alhamdulillah idan koyaushe mukan gaisa da su muka yi musu ladabi da biyayya da tausayawa da sauransu so idan na abun nan zan koma in je in zauna da baba muna fatan Allah ya raba mu lafiya da su ko su su riga mu ko mu mu riga su don wannan duk yana hannun Allah ki aka ringa a shekarun da na yi ina aikin dan sanda ban zauna gida ba yanzu in na je gida kamar ni bako ne in ba na kusa kusa kusa ba sai dai suna amma a gani haka ido ba a gani ba shekara na guda ban je gombe ba yanzu shekara guda shekara guda eh saboda aiki a cikin aikin nan na kaɗa ɗan sanda wani abu ka taɓa yi wanda kai na damar kayi shi dama kai tunanin dama baka yi ba <clears throat> eh akwai akwai wani ina dan matashi ina asp a nini biyu akwai wani kabiru barawo ne <laughs> to yana ciwon kakkare a yatsansa to sai sai ya kawo min labari akan cewa akwai wani barawo a bauchi ne akwai wani barawo mai bindiga a tafawa balewa lokacin sai na je a guje ina ɗoki na je na faɗa wa cp na lokacin cp ya ji daɗin labari ya ɗauki mota sabuwa gal ya ba mu don mu je mu yi aikin da muka je sai magana ta zama shiririta to a cikin fushi na don nakan wani sa'in kan ɗan yi fushi kaɗan haka to a cikin fushin na dankara shi a sel shi da ya kawo eh, labarin eh da ya kawo labarin don ai ya bani kunya gaban kwamishina don bai kamata in faɗa a kwamishina ba kuma ya ga maganar ba haka take ba a cikin ɓacin rai sai na kama wannan kakarin na matsa sai ya ce mini wakili ni za ka yi wa haka don kana aikin ɗan sanda to ai akwai allah amma lokacin na riga na harzuka hmm. so sai na koma na tafi ina fushi ina fushi da na je na kwanta bacci sai ya zuwa sai wannan kalmominsa nake ji sai da na tashi karfe biyu da rabi na dare na tashi na koma sel a cid aka rufe shi na ce a fito min da shi aka fito min da shi yana gani na ce ogana yaya me faru na ce kai ne kabiru ya ce me nema na ce na zuwa baka hakuri ne to har yanzu maganan da nake muku tsikan jikina na tashi ina nadaman abun da na yi wa kabiru a lokacin sai ya yi ya ce ai ba komi oga na yafe maka ba komi amma har yanzu abun bai bar damuna ba ko ina fa daga nan nake kiyayewa duk inda duk inda mutum ya kai ga abun da ya yi ba zan taɓa taɓa jikinsa ba saboda wannan abin da ya faru abin da ya faru ga alhaji sagir khan ya aiko maka sako daga saudi arabia ya ce wallahi cp wakili muna kana matukar burge mu kuma duk da dai na san da wahala na samu nambar wayar ka ni dai gatawa eh, idan muka tashi daga nan zan baka nambar sa ya ce soyayya yake maka ta gaskiya sai kuma wani ibrahim adamu yadda ya ce gaskiya mun ji an ce singan yana goyon bayan mutanen kwankwasiya gaskiya ne ni duk inda na je ma sai na rantse na faɗa billahi azim bana bayan kwankwasiya billahil azim bana bayan apc billahil azim bana bayan kowace jam'iyya ni dai abun da na sani na san gaskiya shi na tsare in na san abu gaskiya ne in na tsaya a kai ba gudu ba ja da baya to inda aka ce eh, eh, na yi haka to ai dole wani zai ce ha wannan son zuciya ne wancan zai ce a ah, wannan adalci ne wani zai ce a ah, kowa zai ba da fassara amma dai na rantse da allah yadda nake son pdp haka nake son apc haka nake son prp da sauran jam'iyyu yanda nake son apc haka nake son pdp haka nake son prp da sauran jam'iyyu ni dai abuna guda ɗaya a yi zaɓe lafiya a gama lafiya mu yi zaman lafiya mu ci gaba da harkokinmu na arziki a kano allah ya kawo mana buɗi na alheri mu wataya mu walwala masu karatu su yi masu ƙarin aure su yi masu tafiya umra su je ah, <laughs> ba wai ina nufin wancan bidiyon ba ah, kawai ya aka yi wai ni ma fata yake wai a kara mu shi ne shine na ce to ai ba komai ni kadai ce aka uku ai mun yi abokin nawa yana nan yana ji abokin na eh. yana nan yana jin ta hmm. abokin na yana jin ta wata ka kyale ya ka an yi rufa ne ga Usman YZ sako na karshe da zan karanto daga jihar Zamfara yace dan Allah sunan shi Usman YZ yace dan Allah ku tambaye mana CP mu al'umma zamfara mu ne mashi fatan alkhairi sannan kuma cikin yan tsakanin nan kafin ya ritaya idan har aka kawo mana shi zamfara zai yadda ya aiki saboda mu dai gaskiya muna buƙatar sa a can ayya ba inda za a kai ne ba zan yi aiki ba insha Allah kuma za mu yi haƙi da gaskiya don ko ina ai sha'ani ne na mutane da fidda haƙi da tsaro da ƙarshe kusan ƙarshe ƙarshe a za tambaye ka abin da ya ta maka rai ya fi tsaya maka a kake nadama me faranta maka rai guda ɗaya a aikin ɗan sanda da kai a'a ko ma me ƙarshensu shine mutum ya zo da damuwan shi in yayi mishi damuwan shi ko ta menene ko ta yaya ne ya zo yana da damuwa ya banni bai da damuwa to ba abun da ya fi min wannan daɗi a duniya in ka cire sallah da su salati da sauransu na dai sha'anin mu'amala lana ji kana ta ambata salati ko za ka ɗan je mana salatin nan ne salatu ko ɗaya ne kai mana mu ji daɗi <laughs> na iya mana yawa na iya na iya amma ba sai kai ba ba sai kai ba salati ne tsakanin tanda tsakanin ka da Allah ne ko yawa eh, yawa eh. yawa ka san wata rana ina sauraron wa'azin wani babban shehi yake faɗan falalar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce to ko dai ko dai ba komai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallam ita ma salati kwarai da gaske ya ce ba komi wannan salatin in ka rike ta wa'annan falalan duk suna ciki to kai me sirrin nasarar ka nema ne eh, wallahi hmm? abin tambaya me sirrin nasarar kwarai kwa ka ba mu amsa ban sanin sirri ba wallahi ban sani ba ko ma ina nasara ban sani ba amma na san da cewa ina kokari in yi gaskiya gwargwado ban ce na fi kowa gaskiya ba ban ce ba na laifi ba kar a min mummunan fahimta hmm. amma dai duk abun da ya zo gwargwadon fahimta na zan yi kokari in adalci fakat babban da wannan ba abun da na sani cp sun gama a ƙarshe wani kira za ka yi wa 'yan najeriya ko wace shara hmm, ko mai fatan ka yawa sakon a bar baka bude dabban mutane suna kallon mu to ba to ba wannan ne na ƙarshe ko ba wata tambaya to ai sai na fara da kano To fara. sannan in najeriya Kana giwa. ko da me ka zo an fika to abun da nake roƙon kanawanmu shi ne don allah a yi zaɓe lafiya a gama lafiya kar mu yadda wani ya tunzurta mu kar mu yadda wani ya zuga mu mu mu faɗa rami shi ya tsallake ya bar mu mu san cewa Allah ya haramta zub da jini ba bisa shari'a ba Allah ya haramta kashe rai ba bisa shari'a ba Allah ya haramta barnar dukiya ba bisa shari'a ba to duka waɗannan abubuwan mu yi ƙoƙari mu kiyaye su mu yi zaɓe lafiya mu gama lafiya bayan mun gama da zaɓe mu ci gaba da yaƙi da ƙwaya da 'yan daba mu ci gaba da ba mu tarbiyya da rayuwa na gari ga mutanen najeriya kuma yana um, uh, roƙo mu ci gaba da zaman lafiya inda ake zaman lafiya inda ba a zaman lafiya kuma to mu yi ƙoƙari mu taimaka gwargwadon iyawanmu ha ah, za ka iya mana ba wanda ba zai ba yanzu in ka zauna ka yi wa nabi salati ka ce allah ya amsa ya ba kano zama lafiya ya zai amsa ko to saboda haka mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun yi zaman lafiya duk abun da ake a duniya bayan zaman lafiya ne duk abun da aka rasa a duniya wanda za a wahala rashin zaman lafiya ne saboda haka yana kira gare mu mu zama 'yan uwan juna najeriya gaba daya ba bambancin yare ba bambancin kabila ba bambancin addini ba mu yi rayuwa yadda allah ya ce mu yi rayuwa masu bibiyar mu a shafinmu na bbc a facebook an yawa na san da za ku so ni ma kaina gaskiya zan so a ce yi ne muka yi da akwai wasu tambayoyin da dama sai dai kawai dole saboda ayyukan ayyukan da suke gabansa da ya bamu ya bamu awa guda mun gode wallahi mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa a fa ka mutunta mu ka girmama mu ni ma kun mutunta ni kun girmama ni kawai naga kun zo kun ce za ku yi interview da ni muna fatan nan gaba kafin ka ritaya ka sake ba mu irin wannan dama mu zo mu ƙara gaba za mu zo ranar birthday ba sai to eh, eh, ni ka san akwai kwaɗayin cake to an yi da la'ilin yi ce ake sai a da la'ilin sai mu zauna an aka gama <laughs> da la'ilin sai a cikin ɗaya. gama ke sai a zo a gudan to Allah ya kai mu to Allah kai mu muna nan muna fatan Allah da mu dawo ta in kai amince za mu zo mu sake tattauna da kai eh to alhamdulillah rabbil alamin Allah ya kawo ku lafiya amma eh, ina muku fata in kun tafi gida Allah ya kai ku lafiya eh, kuma Allah ya kiyaye ku kuma ku san cewa aikin da kuke amana ne kullum ku tuna da cewa amana ne aka ce magana zarar bunu in ta fito ba ta komawa abinda duk kuka faɗa in ya tafi balle bbc london in kun faɗa to ya tafi in ya tafi kuma ko daga badawa ko ko bbc ta sai ka ga kuma ana ba da wani ma'ana saboda haka mu riƙe amana mu ga cewa mun taimaka wa juna mun taimaka wa ƙasanmu to mun gode kwarai da gaske masu bibiyar mu a wannan shafi da haka ne muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa ta musamman da kwamishinan 'yan sanda na jihar kano wato cp wakili um, kuma wanda aka fi sani da cp singam muna godiya ga duka waɗanda suka bibiye mu da waɗanda suka turo mana sakonni waɗanda muka samu muka amsa muka karanta sakonnin su mun gode waɗanda mu karanta ba kuma ku yi hakuri mu tara gaba muna godiya a ci gaba da bibiyar BBC Hausa a Facebook da Instagram da Twitter da YouTube da kuma shafinmu na BBC Hausa da kuma dangane labarai kala-kala. A madadin abokan aikinmu Abdulsalam. Ba ki faɗa rediyo ba. da rediyo da rediyo da talabijin da talabijin haka da gaske muna mana kawo rahotanni na musamman kuma muna albashir cewa zaben da za a yi za a yi din ranar asabar shi ma za mu zo muku kai tsaye insha Allah daga mazabar gamba da mazabar dogarawa ko eh, dogarawa gobarawa da kuma dan dinshi da wurare dai da dama eh, eh za mu yi ran asabar ran asabar da lalahad lahadi za mu yi shiri na rana karfe awa biyu da karfe uku har zuwa karfe biyar da karfe takwas da rabi na dare har zuwa goma da rabi na dare sannan kuma da safe daga karfe shida da rabi har zuwa karfe takwas muna godiya a madadin hannun abokan aikinmu abdulsalam um, usman da kuma khalifa shehu dokaji ango kasha kamshi <laughs> da kuma wanda yake ɗawainiya da mu sadiq shima mm. muna godiya ni halima umar sale da kuma yusuf ibrahim ya kasai muke cewa a huta lafiya huta lafiya wallahi na gode Allah mai muni da godiya bai isa yin ajiye mai martaba jira na ba ba zan jira sai kun tattara kayan ku ba